وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موقف العبادية من المخالفين له wato matsayin yan ibadiyya daga wanda ya saba musu a wajen akida yaya suke ɗaukan ka kai da ka saba musu a wajen akida menene mawkifinsu a kanka mawkifin min sa'irin mukhalifi wato mawkifin su yan ibadiyya daga sauran masu saba musu na tattasimu mu'amalatul ibadiyya li mukhalifi billi wato mu'amalar su yan ibadiyya ga wanda ya saba musu yana tuffantuwa da laushi suna da laushi kwarai da gaske musamaha. da kuma musamaha suna yawan rangwame an gane ku suna yin rangwame ga wanda ya saba musu ba sa yi irin zafin nan ga wanda ya saba musu وقد ajabu تجويد muslimat min mukhalifihi sun halatta wato aurar da mace musulma ga wanda ya saba musu kaji magana a aurar da musulma ga wanda ya saba musu kuma jira ne ina suna kira diyarsu diyar musulma sannan kuma sauran mutane suna kiransu mukhalifun to za a iya ba da diya musulma ga mukhalifun eh saura na'am wa hada ma yazkuru ulama ulama al-kiraq wannan yana daga cikin abinda malaman kiraq suke ambatawa game da yan cewa wannan shine ɗabi'an su shi ne aƙidar su suna yin sauƙi wajen ga wanda ya saba musu ilafatin ila anna ulama a yadkuruna an kazalik eh duk da cewa malamai suna ambaton wannan gare su na ma'annal ibadiyya تعتبر مخالفين لهم من أهل القبلة wato cewa yan ibadiyya suna fassara wanda suka saba musu daga cikin ma'abota alƙibla sun yadda kai musulmi ne kai ma'abocin alƙibla ne kufar naima wato duk da cewa suna kiran su fara ni'ima suna kiran wanda suka saba musu da ku fara ni'ima gairu kamilin iman wanda ba masu kammalallen imani ba wala yahkumuna bi khuruji min al milla ba sa yin hukunci da fitar su daga addini illa anna al-madha laysa bil ittifaq sai ulama sai wannan yabo ba na cewa 'yan ibadiyya suna da sauki da wanda ya saba musu ba wai ittifaki ne tsakanin malamai ba akwai sabani ba dukkan malamai na firar suka yi ittifaki akan wannan ba wasu malamai sun gano wani abu game da su walakin hunaka ra'ayun akar wa huwa annahum yarawna mukhalifin muharibin Allah sai dai akwai wani ra'ayi da daban shine yan ibadiya suna ganin wanda ya saba musu me muharibin Allah wa rasulahu wanda ya saba musu yana saba ma Allah da manzon sa suna ganin wanda ya saba musu yana saba ma Allah da manzansa wa hum badalan min an yu'amilu mukhalifin bi rifq wal layl su maimakon a ce sun yi mu'amala da wanda ya saba musu da laushi da kuma kyautatawa wa hum yu'amilunhum aswa mu'amala su suna mu'amala da su mafi munin mu'amala kaga an samu wani bayani kuma bayanin farko ya nuna mutane ne masu laushi masu kyautatawa ga wanda ya saba musu har ma suna bada aure an samu wani bayani mun wanda ya nuna suna tsanantawa suna kawzutawa ga wanda ya saba musu kai suna ma tafsiri na'am na'am wal haqiqa anna darisa li kutub al ulama muqalat to zance na haqiqa lalle wanda ya karanci littafan ulama al maqalat littafan malaman aqida malaman fiqh yajidu annahum mu'ariduna fi nafli an zai ga cewa malaman fiqh sun yi sabani sun gitta wa juna wajen to labari game da su wasu sun faɗi alkhairi game da su wasu kuma sun faɗi mangaru masu zafi game da su ويمكن أن نقول بأن العبادية ne. to zai iya yiwuwa ke na karkashin wannan mu ce yan ibadiyya bangare biyu kuma wani lokaci mu ce ma ba ma haka bane kawai suna duba yanayi ne yawa idan sun ga yanayin da suke da karfi daula na hannunsu za su fito a mutum amma idan sun ga cewa ba su da karfi sai su laushi domin su iya mu'amala da mutane na rigo to kila dai yan ibadiyyar nan bangare biyu ne mun min hum mutadilun ai daga cikin yan ibadiyya akwai masu madaidaicin ra'ayi wa akaruna mutashaddidun wasu daga cikin su ko masu tsanantawa ne Allahu a'lam bis ko da yake Allah shi ya kowa sanin daidai Allahu a'lam eh an karatu ai ko an sha karatu ai sosai نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك أوصي طلبة العلم أمثالي saboda haka ina yin wasiya ga ɗaliban ilimi irina wala siyama ahlu biladina musamman ma mutanen kasar mu Najeriya na'am yastakhdimuna awqatuhum ya yanfa'u cewa ya kamata su yi amfani da lokacin su cikin abin da zai amfane su na'am wala zuru wato kada ya cutar da su na'am fatta'ammu fi mudala'atil mujallat wato yin zurfi sosai wajen wajen nazari nazarin mujalloli wal jara'i da kuma jaridoji Yusayyar yasiru jahilan murakkaban yusayyiru yana mai da mutum ya zama to jahili murakkabi laye dari wa la yadari annahu la dari an ce mutum jahilin murakkab bai sani ba ko bai san bai sani ba shi ya dauka shi babban malami ne alhali tasirin jahili ne shi kama kala sha'ir kamar yadda wani mawaki ke cewa an naka latadari wa an naka latadari bi an naka latadari hmm. ya ce daga cikin mafi mamakin abubuwa kai baka sani ba amma kuma wa an naka latadari bi an naka latadari amma kai baka san baka sani ba kuma a gani ka san babu abin da yi mamaki ban sani ba amma ban san ban sani ba to irin wayannan mutanen da suke da ainihin suke da a wasu san fi ƙiwar waki za ga jahilai ne kan al'amuran addini amma sun ɗauka su malamai ne eh na misalin haula kan girba'an misalin irin nan kamar hankaki ne hankaka la saɗi ina an yi kudna ɗalaba irin gaya almashuda ba sa iyawa su jagoranci ɗalibi zuwa ga gaya wanda ake nema ba sa iya jagoranci ɗalibi zuwa ga alkhairi an gane kuma sai ga duk sanda suka yi jagoranci sai ga sun tura ɗalibai zuwa ga abin da bai dace ba saboda sun yi mummunan fahimta zuwa ga addini kama ƙalin sha'i kamar yadda wani mawaki ke cewa wa man ja'ala al ghuraba lahu dalila yamurru bihi ala jafil kirabi duk wanda ya sanya hankaka ya zama shine jagoran shi to yamurru bihi hankaka zai zai wuce da shi ala jafil kirabi zai wuce da shi ga mushen karnuka me ko ya kai ka zuwa ga yadda zaka samu nama da kyau ka ci zai kai ka wajen zaka ci mushen kare to duk sanda kaga mutum irin wannan ya jagoranci addini to zai tura mutane zuwa ga halaka ne maimakon ya jagoranci al'umma zuwa ga abin da zai amfani zai amfani musulunci balhum yufiduna tullab an talab al-ilm kai suna nisantar da ɗaliban ilimi daga neman ilimi mai amfani wa yudarribunahum ala qira'atil mujarrad mujallat suna tarbiyyantar da su suna musu tadribi training akan karatun mujalloli da jaridu fa'tabiru ya ulil albab ku lura ya kuma abota hankula wala budda li dalibul ilm an yajiddu wa yastajidu fi dalibul ilm ba makawa ga ɗaliban ilimi su taji su yi wajen neman ilimi لأن الفتنة إذا أقبلت لا يستطيع أحد أن يهللها domin fitina fa idan ta fuskanto babu wani ɗaya da yake da iko ya warware ta wa yu'alija kuma ya yi maganin ta da ilimi na shari'a da ilimi na shari'a ake ainihin warware duk wasu fitintunu ba wai da mujallu ba ba wai da jaridu ba li'annahu ma min musiba nazalat don babu wata musiba da ta taba sauka ko wata nazila illa wata kitabu wa sunna ma yusbihu ha aw alidu alidu a cikin kitabu wa sunna akwai abin da zai gyara ta kuma ya maganin ta wa hadha amrun la bunud wannan al'amari ne wanda babu wani buwudi babu wani zurfi akan haka abin yake wa zahirun mafduh wannan zahiri ne abun bayyanarwa zahiri ne abun bayyanarwa ƙala ta'ala wani za ja min amurin min al'amun idan al'amari ya zo musu na aminci ko kuma na tsoro sai su gaggawa bayyanar da shi irin nan da zaran sun ga al'amari ba sa tsayawa fi nasu sai saurin bayyanar da shi mai kuma su tsaya fi nasu a yi bincike ba sa yin bincike ba sa samun natsuwa sai ga sun yi saurin bayyana da al'amura walau duhu ila rasul da sun mayar da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma mutanen da suke ma'abota wannan ma'abota shugabanci akan wannan al'amari da su na'am la'alimahu allazina yastanbidunahu min da wa'annan da suke istinbadin hukunci suke fitar da shi da sun san shi hmm. an gane wannan ayi fa'ida muhimma albi irin wannan in mutum ya ga abu irin wannan kafin ya yi saurin yadawa da zarar mutum ya ji abu wani iri da bai gane ba kada ya buɗe baki ya kawo magana kawai ya bincika shine mataki na farko kuma ya binciki abun wurin da ya dace ya bincika wani kawai daga ya ji fihu ila cikin majalisi ya ji wani ɗalibi ya yi magana kafin ka ankara ya gaya ma wannan ya gaya ma wannan to duk irin wannan kaji to sai ka zo ka sai ka nutsu ka zauna ka bincika shi a inda ya dace ka bincika an gane sai a samu fa'ida mai amfani amma ka zama to daga cikin masu waiwai kawai da zarar ka ji kawai wannan ya faɗa sai kai ma ka faɗa wannan ya faɗa kai ma ka faɗa sai ka yaɗa ƙarya da gaskiya kuma da zarar an sa ka gaba kuma zai gaba ka iya bayanin komai kun gane ko irin wannan duk abin da mutum zai faɗa da sunan addini to ya tambayi wanda suka san abin to shi ne zai yi ma abin adalci amma kana yin abu a gefe gefe gefe za ka yi ma kanka illa mai girma shine abin da ayin ke karanta da mu hmm? kowane abu akwai Allah zina ya san bidu na mumiru in baka tambaye su ka tambi da gefe gefe su ka tambi ƙananan mutane wanda su ma wai sun ji shi ma wannan ya ji shi ma wannan ba ka fa نعم العقيدة التحوية نعم الأولى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأولى muna magana kan istida'a cewa istida'a kala nawa ne muka ce mun ce akwai istida'a kaza akwai istida'a kaza da bidabi akwai kabalar fi cewa akwai istida'a kabalar fi akwai istida'a ma'al fi muka ce istida'a kabalar fi shine istida'a diniya shari'a shine wanda ake bukata kafin kai aikin hajji ake bukata kafin sallah ya zama wajibi a gare ka ake bukata kafin wani ibada ya zama dole a kanka shine Allah yake magana walillahi ala nas hijjul bayt man istada ilayhi sabila Allah ya wajabta aikin haji ga wanda ya samu ikon zuwa wato wanda yake da istida a kabalar fili yana da lafiya yana da hankali yana da kaza yana da kaza wanda zai ba shi daman yayi shi ne istida'a qabla fi'il amma istida'a ma'al fi'il sai ka aikata ake cewa kana da shi a gani a ce mutum ya yi aikin hajjin ya yi sallah din to ya samu istida'a ma'al fi'il wannan istida'a ce kauniya kadariya a gani wannan Allah ta'ala shi ke ba mutum iko ya aikata idan Allah bai baka iko ba za ka iya yi ba shi wannan kana da lafiya din amma sai ga mutum da yi sallah ba ko kana da lafiya zai ga mutum ya ƙi zuwa aikin haji da sauransu to wannan shi ne na na wal'ula wal'ula na farko ƙala bi hal asha'ira istida'a ma alkhair kenan wato yan asha'ira sun ke da ra'ayin istida'a ma alkhair cewa babu wani istida'a sai ma alkhair kun gane su hmm. yan asha'ira sai kai aikin haji da nake cewa ka samu iko amma ko da mutum na da lafiya yana da kuziri yana da kaza to ba shi da iko aikin hajji a gane amma in ka yi aikin hajji ka dawo ka ga ka yi da aikin hajji ka gama to sai ka samu istida'a wannan shine aqida ash'ira na'am wa dhukra qala bi al mu'tazila shi kuma dai istida'a sai shine wanne wa al shine ra'ayin ash'ira yan ash'ira duk mutumin da yana da kuɗi yana da lafiya yana da kaza yana da kaza wato zai cewa ce wani ya samu ikon aikin hajji amma bai yi ba wani yana da ikon yin sallah amma bai yi ba wani yana da ikon yin azumi amma bai yi ba lalle ya yi kun ga wannan to haka suke yi sawar alqawl bihi ma ma'an to wanne ne daidai a cikin wannan ra'ayin asha'ira din shi ne daidai istida a ma ko kuma ra'ayi na mutazila istida a kabalar fi'in saka ce abin yake daidai alƙawlu bihi ma ma'an shine mutum ya rinka faɗin su gaba ɗaya mutum ya kudirce guda biyun gaba ɗaya istida'a ma'al fi'il da kuma istida'a qabla al fi'il duk guda biyun akwai su kowanne daga cikin guda biyun ɗayan yana da alaƙa da kaddara ne ɗaya kuma yana da alaƙa da shari'a على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله أكن تفصيلي ولا شيء ما ولا فيه أنبتا أنا وجن الاسئله والاستدعاء التي يتم بها الفعل من هو التوفيق الذي لا يجوز لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي ما الفعل واما الاستدعاء من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب عندنا هو كما دي بيان لمكاني وقد بيان شرف الاسلام ابن تيميه بيان الشافعي حقيقه شرف الاسلام ibn taymiya yayi bayani bayani mai gamsarwa kan wannan matsala rahimahullah Na ba ta min nasani li ni li ahmiyati babu laifi mu ciro shi cikakken sa saboda muhimmancin sa nam qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama min majmu'i fatawa al-littafin sa fatawa na wa qad takallama wa qad takallama an-nas min ashabina hakika mutane daga cikin ashabina mutanen mu sun yi magana da wasu su fi fi da al'am game da istida'a na bawa hal ya ma'al fil kamala qablahu shin wannan istida'a yana tare da aiki ne ko yana kafin aiki ne Waje waja'aluha qawlaini mutanaqilaini sai suka sanya ta magana biyu masu karo da juna amma magana biyu ne masu karo da juna Za. duk guda biyun gaba ɗaya akwai inda suke aiki fa qawmun ja'alu istida'a ma'al fi'l fakat wasu mutane sun sanya istida'a tare da aiki kawai sai mutum yayi sallah ake cewa ya samu iko sai mutum yayi azumi ake cewa ya samu iko sai mutum ya yi zakka ake cewa ya samu iko su ne a sha'ira da 'yan jabariya masu akidar jabar wanda suke ganin wato bawa ba shi ke yin aiki ba Allah ke yi na na muhara huwa galib ala muzbitatul qadar wannan shi ya farin jaye ala muzbitatul qadar ga masu tabbatar da kaddara al mutakallimin wato daga cikin masu ilmul kalam daga cikin ɗaliban ash'ariya wa mawafaka mu. da wanda suka goyi bayan su daga cikin mutanenmu wa gairi daga cikin mutanenmu hannafiya kenan shi mai magana hannafiya shi ke wannan magana ko kuma shi ibn taymiya yake magana daga cikin mutanen su sune hanabila yan hanabila sune ashabu wa qaumun jalu al-istida'a qabla al-fi'l wasu mutane sun sanya istida'a kafin aiki shine da zarar an ga mutum na da lafiya an ga mutum na da hankali ya ce wane yana da ikon aikin hajji da yi ba wane yana da ikon yin sallah da yi ba ha na wa galib alin nufa wannan shi ya wurin jayi ga masu kore kaddara daga cikin zila da shi a sun yarda da wannan dai kawai masu kore kaddara galiban sunan suka tsaya wanda alal awwaluna al-qudra la tasdu illa li kitabin wahid sai na farko daga cikin su yi na farko yan asha'ira masu da a ma'alfi sai suka sanya iko ba ya dacewa sai ga aikin mutum sai mutum ya yi aiki sannan yake da iko sai ya yi sallah sannan yake da ikon sallah in bai yi ba za su ce ba shi da iko eh iya muƙari na tun lau latin lakan fako an domin wani aikin ikon yana gwamuwa da shi ne baya rabuwa da shi a din muƙari na ne lahu mai gwamuwa da shi ne baya rabuwa da shi na'am وجعل الآخرون الاستداء لا تكون illa. sai wasu kuma suka sanya istida'a baya kasancewa sai dacewa ga bangare guda biyu sai dacewa ga bangare guda biyu wannan da ake nufi kabalar shi kenan bai dacewa da bangare guda biyu in ma yi ko bari mutum yana da lafiya yana da hankali wanda zai iya yi ko ya bari kaga swali hatul ligiran da dai ikon shi yana dacewa ga kishiyoyi guda biyu in ma ya yi ko ya bari ga mutum da lafiya ga shi da kuɗi ga shi da hankali yanzu ne ya rage in ma ya je aikin hajji ko ya je zuwa aikin hajji haka zai daina kenan kishiyoyi guda biyu ga mutum da lafiya ga shi da kaza da kaza in ma ya fara zaka ko ya hana to wasu sun sanya yadda da'a dacewa da bangarori guda biyu kishiyoyi guda biyu wala su faru ne sai da abada sun ce istida'a bai gwamuwa da aiki har abada ba su yarda akwai istida'a ba alfil ba wal qadariyya aktsaru inhirafan yan qadariyya sun fi yawan karkacewa kan wannan matsala din na'am fa innahum yamna'una an yakuna ma'a ya zama tare da aiki akwai wani iko ko kaɗan suna ganin babu wani istida'a ma'a al babu shi na'am bi an inda bi anna inda fa inna indahum anna al-mu'azzir la budda su a wajen su lalle mai tasiri ba makawa ya zama to ya zama yana jagorancin tasirin la yuqaribu bi bai tasiri ba makawa ya zama yana jagorancin tasirin sai ya zama to kai ne kake kan gaba kai ne kake kan gaba kana da lafiya kana da kaza kai ne mai tasiri to ba makawa ya zama kana jagorancin tasirin kana da iko sannan kai aiki wani ne kan gaba kana da lafiya sannan ka je kai aiki ka kana gaba mai kana gaba aiki lafiyar ka ake fara dubawa da hankalinka da kazan ka zan ce kana da iko ba wai ana fara duba ikon bane suna na ba gane wannan wannan shi ne suka faɗa sun ce baya gwamuwa da shi shi wannan tasiri bai gwamuwa da shi ne tasiri ta kowane hali babu wani istida'a ma alfi'il sawa'un fi zalika tana wani gira da wal amr shi daidai ne a cikin wannan iko ko irada ko umarni su a wajen iko ba su yarda akwai iko tare da aiki ba ba su yarda akwai istida'a ma alfi'il ba sannan a wajen wajen irada ba su yarda akwai irada kauniya kadariya ba sun yarda da irada ne fidiya shar'iyya kaga irada diniya shar'iyya shine kamar daidai da istida'a kamar alfi'il tunda shine mutum a ce yana son abu a ce a mutum yana so kuma ya yi nufin yi amma kuma ba lalle bai iya yi shi wannan kuma mutum ya yi nufin abu kuma ya zartar da wannan abu lalle abu ya tabbata an gane ku wasawab allazi dalla alaihi kitabu wa sunna sunna anna al-istidaa mutaqaddima ala al-fi'l eh da zance wanda yake daidai wanda kitabu wa sunna ya nuni a gare shi lalle istidaa yana gaba da aiki sai an samu istidaa sannan a samu aikin sannan kuma na biyu akwai istida'a muqari na lagu wanda yake gwaba da shi duk guda biyu suna nan kowanne daga cikin bangarorin sun doki bangare ɗaya ne amma bangarorin guda biyu a wajen ahalin sunna sun suna aiki akwai istida'a a al ke, akwai da'a ma al-fi'l tuqarinu al-istida'a a ukhra akwai wani istida'a da ke gwamuwa da shi na zuwa da gane wanda ba dace dacewa ga wannan da ya dace ne da Allah shine istida'a ma a fil Allah ne yake yake ba da wannan iko mutum zai iya samun kuɗi amma ga ya tashi zuwa yake nan mutum yana da dukiya ya yake ba da zakka Allah ne kaddara zai ba da zakka ba amma kuma yayi laifi ana kama shi da laifin yana da lafiya wannan lafiyar da hankalin da shi Allah zai kama shi da laifin bai yi ba Ngani da wannan lafiyar za a kama shi da yaƙin yin zakka Yaƙin aikin hajji yaƙin kaza yaƙin tafiya jihar, yana da lafiya eh na'am fa da nau'an zamu ga eh kar mu fashi duka kar mu fashi duka to haka to na'am sai سيرة السلف أصحاب الحديث نعم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العجال المكتوبة والمحجلة واتو أجلة أجل المتالي أبن ربوتا واني كما ومحجلة كما أبن إياك الشيواني نعم ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا واتو suna cewa kuma suna shaidawa cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ajjala li kulli makhluqin ajalan Allah subhanahu wata'ala ya yanka wa duk wani mahaluki ajali kowane mahaluki Allah ya sanya mai ajali wanda da zaran wannan lokaci ya yi shikenan wa anna nafsan lan tamuta illa bi idhnillah kuma dole ne a matsayin mu na salaf na salafiyun hmm. mu yarda cewa lalle wata rai ba ta mutuwa sai da izinin Allah kitabun mu'ajjal kuma littafi ne wanda an sanya mai ajali babu wanda zai iya wuce wannan ajalin wa idan qada ajalin an marzu idan ajalin mutum ya riga ya kare fa laysa illal maut babu abin da ya rage face mutuwa da zaran ajalin ya zo babu wanda ya sai samu cike rayu wallahi min fault wato babu wallahi babu ku kubucewa gare shi Allah ta'ala ya ce kowace al'umma tana da ajali idza jaa ajaluhum la na sa'a da zaran ajalin su ya zo ba sa iya jinkirtawa ko sa'a guda sannan ba sa iya kai shi gaba ba za mu iya kai rayuwar mu gaba ba misali idan lokaci ya riga ya zo Allah ta'ala ya ce amma kana da nafsin an ta mutu illa bi wato ba zai yi ga rai ba ta mutu sai da izinin Allah kitabun mu'ajjala wannan izinin Allah ne kauni kadari da zarar lokaci yayi dole in mutum zai mutu sai da izinin Allah wanda yake kauni kadari in ce kauni kadari izinin Allah wanda mutum bai iya kauce masa Allah ya riga ya kaddara lallai kuma ya bada izini lallai sai mutum ya mutu din a gare amma ba lallai bane kuma a ce Allah yana son mutuwa a lokacin yana son ka mutu din amma ya riga ya kaddara ne da ganin sa kuma da sa a gane akwai kuma izinin layi dini shari'i a gane izinin akwai izinin Allah ta bangaren addini wato Allah yana son abu yana so yana bada lada in kayi yana a kaza amma bai kaddara kowa sai yi ba misali uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an ba da izini ga wayannan da ake yakan su cewa lalle an zalunce su kuma lalle Allah bai iko ne akan taimakon su Allah ya ba da izini an zalunce zai dauki mataki da rama shin kowa ne zai shiga cikin wannan farko matakin ko za su ki kaga wasu ba za su yi ba sannan kuma mai na ne zama wani ayan kuma da yake magana kan izin eh wa azintin nasu bil hajj ya tuka rijalar kai yi kuwa na eh. to duk dai wurin da aka yi magana kan izini wanda yake magana kan shari'a wanda izini yake nufi cewa Allah yana son abin kuma zai bada lada ba wai amma ba wai ya kaddara ne ba lalle bane ya kaddara eh hatta ta azumi ko kan ku shiga gidaje sai kun al'asar ta alisu ne wannan ya eh, mana so mu kalmar al'izin ah, ah, ah. ana nufin al'a wato Allah ta'ala ya ba da izinin ko wani abin da ya kamar wannan ku gane wannan ko Mm. na'am wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad qada ajal al musamma lahu eh to su ashabul suna shaidawa cewa lalle duk wanda ya mutu ko aka kashe shi to hakika ajalin shi yayi ne wanda aka aka aka sanya mai ajalin da aka ambata gare shi khilafa lil mutazila ɗan mutazila suna ganin ɗan mutum za a iya kashe mutum kafin lokaci saboda su ba su imani da nazara ba suna ganin cewa mutum na iya mutuwa kafin lokaci ya yi ya ce akwai bambanci tsakanin Allah ya ɗauki ran mutum tsakanin kuma an kashe mutum an gane wannan idan an harbi mutum da bindiga an kashe shi ne kafin lokacin shi ya yi Allah zai iya cewa ga lokacin da yake so wani ya mutu a fasai wani ɗan adam ɗin ya zo ya gaggauta abin wala in in mutum au qutiltum fa ila Allah la ila Allah tusharun kuna da akwai ba mutu tsakanin mutum da kuma kutiltu wallahi da ko kun mutu ko kuma an kashe ku zuwa ga Allah za ka, yi Allah sai Allah ya ce mutum au kutiltu Ka ce al-maut shay'un wal qatl aidan shay'un akhar shi maut shine wanda Allah ya dauki ranka kawai kana kunci Allah ya dauki ranka shi kuma qatl dan adam ya sama kuma ko ya harbe ka ko ya soke ka da wani abu ka mutu an gane ka ce abubuwa ne daban-daban saka dan adam ana iya kashe shi kafin lokacin shi an gane wannan in ka kawo musu wannan ayawa. wa ma kana da nafsin an ta musa illa bi izinin ce a maut ba sai da kuma duk da haka ko maut din ma ai shi mun ce ba magana kaddara Allah na iya sanyawa lokaci kaza wani zai mutu sai mu daga baya Allah ya canza shi kaga shi ko da ma sun bambanta da ba su sha ba sun bude ne ba su tsira ba tunda ba su yi imani Allah ya kaddara wani abu su yi imani duk abin da Allah ya rubuta ba a iya canza ba. ko ba ji wannan ayi a wajen ahlus sunna abin da ake nufi da wannan ayan wala in mittum aw qutiltum la ila allahi tusharun ana nufin idan kun yi mutuwa mutuwa na dabi'a ko kuma kuka yi mutuwa mutuwa wanda ba na dabi'a ba duk dai nau'in mutuwa ne mutuwar da wani zai kashe ka sunan shi al-qasam wanda kuma Allah ya ɗauki ranka shi ne ake kira a mota ba duka gaba ɗin sunan su al-maut hmm. sai dai Allah ya bambanta ne don ya nuna ma wato za ka iya mutuwa na ɗabi'a ko za ka iya mutuwa a fagen fama wani zai iya harbin ka ko abin da ya kama da wannan amma da su gaba ɗaya mawuyi ne an gane duk in har ka ga mutum ya yi shi to za a tashe shi ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gane babu inda aka ce ai almaut daban alƙasar daban kowanne daga cikin sa wannan ɗan adam ke yi shi kuma mutum na iya mutuwa a ina ka samu wannan ayar cewa mutum na iya mutuwa kafin lokaci babu inda aka samu wannan aya Allah ya ce aina ma ta kudu Allah yana magana kan jihadi mu duba ana magana kan jihadi can rabbana liba katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib ya Allah da ya sanya ka wadanta mana yaki me yasa baka ta mana zuwa ga wani azali ba kusanci ba Allah ya ce musu kul mata'ud dunya qalilun hmm. ka ce musu jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairu liman ittaqa lahira shi ya fi alkhairi ga wasu tsoron Allah wala tuzlamu da fasila ba a zalunta da da kwallon dalilu ne Allah ya ce na mata ta kore yanzu kuma maut ba ta wajen yaki bane Ni da kuka zance kuna tsoron mutuwa ne mutuwa zai yi sai Allah ya ce akwai mutuwa a fagen fama akwai mutuwa a wajen fagen fama da ƙasar din da maut Allah ya kira dirbi maut duk inda kuke yudrikum kuma maut walau kuntum buru su shayyada. ko da kun kasance a cikin menene burut a dogon gida wanda a cikin ainihin bene wanda yake abin tsawaitawa ko kuna kuna cikin bene abin tsawaitawa in mutuwa ya zo zai suke ku ashe mutuwa suna shi mutuwa wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairi ake al-asbab wal mawt wajib duk wanda bai mutu da takobi ba zai mutu da waninsa sabon ba sun bambanta amma mutuwa sunan shi ne ne walmautu wani sai dai albabul mautu ne akwai almaut bil qatal akwai almaut bil tahri a kona mutum ya mutu tahri a shi akwai almaut al'adi sai mutuwa al'adi a tabi'i misali ko akwai gaba da duwaye akwai su amma duk na'am qala Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu kuntum fi buyutikum ka ce musu da kun kasance cikin gidajenku na barakan da zina ku ci alaihim alkitab da wa'annan wanda aka rubuta musu yaki da sun bayyana ila mazabihim zuwa ga su ko da kuna cikin ainihin ina gidajenku wa'annan wanda aka wajabta musu yaki kutiba wannan wannan kitaba ne wanda yake kauni kadari dama kitab kala biyu ne akwai kitab biyu shari'i akwai kitab kolika da ko ba menene wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnin zaka ce bi kitaba mu'ajjala wannan kitaba wani iri biyu shari'i ko kolika dari kolika dari wato littafi ne wanda an sanya wa ajali ba dama ya canza an riga wato an riga an kaddara shi dole sai ya faru shine ma'ana kitabun mu'ajjala ma a asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kai kitabin min qabli an nabra'a ko duk wani musiba bai saba samun ku ba a to a dole kasa ko kawo kanku face yana cikin littafi tun kafin mu halicci musiban inda zalika ala la yasir lalle wannan a wajen Allah ne sauki ne lalle Allah ya rubuta a cikin littafin sa na kaddara wanda babu dama a canza shi an gane wannan ga hadisin hadisin nan na hudu fa yursalu ilayhi al-malak ko fa yanfuku fihi ruh fa yu'maru bi arba'i kalimat bi kasabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi ha wa shaqiyin aw sa'id duk za a rubuta wannan kitab ne kauni kadari an gano wannan kullai yusibana illa ma ka kaba lana kitabu kana shi littafi ne wanda yake suna cikin wato ana so ka yi aiki da littafin amma ba lallai bane a kaddara dokokin littafin ka yi aiki da shi ko Allah yana so ka yi aiki da shi amma kutiba alaikum alkitabu huwa kullu lakum hmm. an rubuta muku yaki alhali abin ki ne gare ku Kada an rubuta amma wasu na yi wasu ba su yi saboda Allah yana son ayyakin ne yana ba da ladan sanin yana yin azaba in bai ba a fadin kaddara kowa ya yi wannan yakin ba kuki bare ki ni shari an gano nan? to duk gashi na akwai kitabun lahi aljazai fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sabila kullu insani wa kullu insani alzamnahu da'irahu fi unqi wani kuriji da goyon mulki ya mace bai da alƙawo manshura ikra kitabaka ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba eh kaga duk wannan kaga kitab ne biya shari'a eh al-kitab ne jazai eh wa Waƙala, Allah ya ce aina ma ta kunu yudrikum al-maut duk inda kuka kasance mutuwa zai riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance cikin bene wanda yake abin tsawaitawa sai blogin mara kwarar musara eh izin izin eh illa an yi uzana lakon yaro da ya shiga la ta da kulu buyutan nabi illa an yi uzana lakon ila ta amin gaira naziri na ina hu walakin iza su fito fada kulu da yin tufan ta shiru ولا متأثر ولا متأثرين لهذه أما أنهم من إذا يا الذين آمنوا إذا لا تنقلوا قلوب يوسف النبي إلا أن يذر لكم هذا سيء أن بقوا إذن كفشك نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وانا عهية الخير أنكر بودك عهية الخير الذي الله يتارى مدي الدار نعم قال uridna ala annabi sallallahu alaihi wasallam yawm quraiza yace an bijiro da mu zuwa ga annabi ranar yakin bani quraiza yakin da aka yi tare da yahudawan bani quraiza an gi an kwata shi wannan bawan Allah shi ma yana daga cikin yahudawa lokacin da aka yaki bani quraiza an kamo shi a matsayin shi nawa na ba na ainihin kasirin wato bawa ba yahude ne shi ma lokacin an kamo shi sai ce an bijiro da mu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar bani quraiza kana man ambata kutila sai kasance a cikin duk wanda ya tsarar da gashin mara ko gashin gashin mara ko gashin ambata sai a kashe shi amma lam yun bi wanda ko bai tsarar da gashin mara ba kalla sabilahu sai annabi ya kyale hanyarsa wa kuntu mimman mallam yin bi sai na kasance daga cikin wanda bai tsarar da gashin mara ba karamin yaro ne ni a lokacin na'am kalla sabilahu sai annabi ya kyale hanyarsa sai gashi yanzu ma har na girma na musulunta ga shi yanzu ya girma ya zama to musulmi wanda asalin shi ba yahude ne kenan a yaki in an kama prisonerin yaki ba a kashe ɗan ƙaramin yaro in ya kama sai an kashe prisonerin yaki to ƙananan yaran da ba su balaga ba ba su fara tsare da gashin mara ba ba sai an kashe su to wannan yana nuna mana kenan daga cikin alaman gane balaga akwai tsirar da gashin mara da zara an duba an ga yaro ba shi da shi to karamin yaro zai bai balaga ba a tsaya da nan da ya ana iya kashewa yana da ɓannan da yake ko ana ganin yana ɓannan za a iya kashe a cikin zaki yawan ya tsaya kawo ka'ida shi kamar an ce ka a kashe mace amma mata yau na yanzu da suke yin tsayin da soja ta ƙyale ne a yanzu matan da ake wa tsayin da soja kawai maza ne kawai kai kiliyarin nan wata mace ta fara balla da gaji ga aiki ta fara miji saboda an sa ta cikin sojoji an mata training da sojoji irin wannan alluran da ake da an mata saboda haka ita wannan ta miji shi kawai kana yadda ka gan mace kawai kaka tsaya kallon ta mace dauke ta da sauri na'am babu hajar eh na'am ne eh. rawahu arba'a wa sahahu bin hibban wal hakim eh me ba في معلش هاي أجينا نبياني ya riga ya balaga wanda ya balaga wanda duk ya balaga da cikin su za a ba shi za a kama shi a ɗauki mataki a kan shi wanda kuma bai balaga ba an gyale shi an gane wannan daga sai su ina daga cikin wanda na ainihin ban balaga ba za ka gyara hanya na وقال على شرط الشيخين wannan hadisi ingantacce ne akan sharadin bukhari da muslim dama idan mutum ya balaga dama maganar ya halatta za a basu dama ya je yaƙi in bai balaga ba za a samu takunkumi a hana shi fita a gani za a samu za mai hajar za a takura mai za a samu takunkumi ba zai fita yaƙi ba na'am wa an amur an abi an jaddi radiyallahu anhu eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la yajuzu li mar'atin adiyatun illa bi idzni zawjiha baya halarta ga mace ta yi kyauta sai da izinin mijinta ba na wannan lafazin la yajuzu limra'atin amrun fi maliha wato mace ba ta da wani umarni ba ta da wani iko ga dukiyarta idan malaka zawjaha ismata idan mijinta ya mallaki ikonta da zarar miji ya mallaki igiyarta na aure to ba ta da iko ta yi kyauta sai ta sanar da mijinta domin idan mace aka sake ta ta yi kyauta ba da izinin mijinta ba za ka sha mamaki irin kyautar an gane wannan to sai aka ce abinda ake nufi a nan wajen shin ana nufin dukiyar kanta da kanta aka ce dukiyar kanta da kanta ba za ta yi kyauta da shi ba sai ta nemi izinin mijinta an gane wannan ko duk da malamai sun kai ruwa rana kan wannan matsala din zahirin wannan hadisi ya nuna haramcin mace ta yi kyauta ba tare da izinin mijinta ba akwai hadisan da suka nuna zamanin manzo Allah ba ta ma tana da ba sun yi kyauta annabi bai sani ba akwai yana ganin wace daga cikin mata annabi ko Aisha ce ko Sauda ce ko wace ce ta yi kyauta ta aika ƴan ta baiwa ba za Allah bai gani ba eh? a ba wannan ba ai barira akwai kirkira da ta ƴan ta baiwa da ta ƴan ta baiwa manzo Allah bai sani ba sai manzo daga baya da annabi ya sani ce da kin tambaye ni shawara da na ba ki shawara ba zan ce ki ƴan ba zan ce ki sadar da zumunci ne da shi da baiwa a ku ki sadar da zumunci da shi ba za Allah bai ce mata me yasa ki kai ba ya ce dole sai an sai an fasa ai bai halatta ki kyauta an samu irin wayannan hadisan da suka nuna a zamanin annabi mata sun kyauta ba da izinin mazajensu ba kuma mazajen sun tabbatar da shi to shi yasa sai suka ɗauki wannan umarnin ko wannan hannun akan karaha wato baya halatta wato ba na haramci ba na karhanci ne. kun gane wani ko in ta yi kyautan ya yi amma kuma da ba ta yi ba da ya yi ya kamata in za ta yi ta nemi izinin mijinta fahimta farko kenan na biyu kuma ka ce a'a kawai bai halatta ne kwata-kwata kamar yadda aka yi magana nan Ba baya halatta kwata-kwata a yi wannan kyauta ɗin da zarar miji ya mallaki ismanta an gani kenan wannan magana isma ne tsari kaga wannan ana maganar hajar miji ya sanya takunkumi ga matan shi kanta motsa sai da izinin shi shine magana zan domin namiji shi ke jagorancin mace ya kamata duk abin da za ka aikata su iya suka ce da iya suka ce idan kudin ya kai ya kai sulusu ba ta da ikon yin kyauta sai da izinin mijinta idan bai kai sulusu ba sai mijin ya sani ba a gani to za mu ɗauka kenan malikiya sun yi jam'i bai na radilla kuma in kuɗin na da yawa sai mijin ya sani in kuɗin bai da yawa kada misali da yi kyautan ainihin kayan ɗakin ta gaba ɗaya zai ka ga ɗakin ba komai da ya faru ka ce wallahi ta ga wani ne za ta yi aure ba ta da yi kuma daɗe da aure ni yanzu ba ba sai na yi kayan ɗaki ba sai na ga ta ɓata kayan ɗaki ba shi ne ta tausaya masa haka ba ta to mama ta ta mutu mare ne ya ce zai ta bajin da kuka ruwa irin wannan kaga kafin yi kyautar su ki sanar da mutum da kyautar na da yawa na'am ni ya da wasiya na'am to kaga suna ta sadaka ba zan ban sani ne suna kai sadaka wani wata ta kira ɗan kullun ka wata kira kaza ta kira kaza duk ba gaba ɗaya ban gaya ba za ka yi ba ba ra da kai ne sai namiji na masallaci zai ga gol din da ya siyo matan ta rika an gane mai wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi kawai ta cire gwal ta mika da sun kaga bai da iko ce ya rasu lai wanda kake ba ba ba ya da shi ba shi ma kan shi ma kai zai rika shi ma lokacin zai rika na'am rawu ahmadu ashabu sunan illa tirmidhi eh na masahawul hakim hakim ya inganta wannan hadisi na'am wa an qabisa bin mukharik radiyallahu anhu an karbo daga qabisa bin mukharik Allah ya kara mishi yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salafati lalle roƙo baya halarta sai ga ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku su ya halarta sai roƙo na'am rajulin tahammala hamala mutumin da ya dauki lamuni a halatta lahu mas'ala ya halatta ya roƙo na mata ba har sai ya same ta ka zo ne ka zo ka ga wasu mutane suna rikici rikicin ya tsananta wannan ya ce billahi da zai ka ba da kuɗi na yau shi kuma ya ce wallahi layi baka izon ba zan ba da kuɗin ba ina da shi ba zan bayar ba kuma wallahi ba ni da kuɗin ko ba zan bayar ba to billahi da zai baka bayar ba sai na daddatsa zaka to kuma an san wannan mutum bai yi ne in ya ce sai ya zarta wallahi sai ya zarta da kazo suka ce mai faru ne wani fito kuɗi na ne na bashi bashi wani saboda rashin kunya daga zagoyi na ce ya bani kuɗi na yana gaya mu wata magana ba da ba wallahi sai na dafa shi kawai ka bani da shi a karɓar kallon wallahi ya malan kawai bani da shi eh in baka da shi wallahi malam bani da shi kawai wallahi zan aikata mishi ne to ka aikata kai kai ne Allah ce a'a ka wannan magana a ji take da guda ba Allah bane ce amma insha Allah za a yi wani abu eh nawa ne kuɗin ya ce wallahi dubu biyar ne ya malam dubu biyar ne eh, shi tun abin ya zama haka ni na ɗauki nauyi ni zan biya ce wallahi ya malam ban so daura maka nauyi ce ba komai ne kaji na ɗauka ne nauyi ta kawo bani da shi wallahi kaza kaza ce na ɗauki nauyi ni zan baka dubu biyar to malam bai da dubu biyar sai malam ya je masallaci yana zuwa kawai ya yi kudu masu haja wa salatu wa salamu ala rasulillah, daga wasu malam ke jama'a ga wani sulhu da na ɗan sai an yi bayanin sulhun kuma kun san wani yadda yake ya ce sai ya datsa wannan to saboda kare ya datsa shi dan a samu zaman lafiya kaza kaza na ce na ɗauki nauyi amma wallahi ban da ko ba aljuna ne daga da Allah bari a dan yawo da da hula a nemi taimako Kudin da ake so dubu biyar ake so kawai da Allah yan uwa sai baka bi sabilillah an an ya aka bada wannan kuɗin sai a kira wannan bawan Allah ba shi dubu biyar a ce an biya ka eh rikici ya kare eh to je ka abunka kaga ka ɗauki lamuni ko hmm. ka ɗauki lamuni don ka yanke fitina to irin wannan ya halatta ka yi roƙo ka duba roƙon kai yi, ba ka kai roƙon ba ka yi roƙon ne don ka kusar da fitina to anan ya halatta mutum ya yi roƙo ya yi roƙo har sai ya samu wannan kuɗin yana samun daidai wannan kuɗin sai ya kame ana samun daidai dubu biyar sai to an samu ya isa ake so

dubu biyar muka ce muna nema kuma da dubu bakwai yanzu za a yi sai to aka ramuka lafi kula ta ka dan sa aljihu ko kuma to wannan abun sun insha Allah zai ayi wani abu da shi kaza kaza na eh, sai mai ajizari da ko yi kaza ko ayi kaza ya dai danganta misali yanzu idan idan mutum ya fuska misali aka haɗa kuɗin kurin ya ƙara wuta da kuɗin gaba sai dai ba da wancan ne sauran biyu kuma ya ci kaza ya ci dukiyar da ba abin ba ba shi ya roƙa kuma ya ci wani abu ya ƙari ya ci ya ci haram ba na shi bari ba ke ji wani na? ba ne yanzu? da ba an ba zai sa ya yi bayani dole dole haƙƙi ne na mutane ya yi bayani don sun ce sun ba shi ba a yi amfani da kuɗin inda ya dace eh warajulin asabatu ja'ihatu da mutumin da ja'iha ta same shi wata musiba ta same shi istahat malu da ta halaka da dukiyarsa halat lahu mas'ala to anan ya halaka ya roko hatta yusiba kiwaman min aishi har sai ya samu abin da zai tsaya masa da rayuwa an gane ku sai ya samu jari ya samu jari da zai tsaye masa da rayuwa ya zo kasuwa ta koli yayi asarar dukiya gaba daya sai da kokomo shagon ya kone burmus ba ko kuma ya halatta ya yi roƙo in ya samu kudin in ya samu jari zai gado kare ƙara da roƙo a gari in kuma gona ne gaba ɗaya ya yi noma kwari ka cinye gonan sai da komai duk jari shi dama ya narkar a wannan gonan to ya halatta ya roƙo gwargwadon da zai samu jari ya yi noma yana samun wannan jari zai kare misali ne zama ya nema yau kudin ba su kai ba kudin da ya samu bai wuce ya ce fane da su ba gida sai ƙara nema gobe ce jama'a dama zai faɗa ga abin da na samu kuma jali na jali da na fara kasuwanci da shi miliyan ɗaya ne jama'a yanzu ko dubu hamsin na samu zan ƙara neman taimako sai a ƙara zagayawa da hula a ƙara samun wani kuɗin har Allah ya sa ya samu miliyan ɗaya kullum ana samun lacin fa ne kullum lacin fa ne samu misali an fi samun yana da yara da yawa da mutum a ai bai nemi taimakon da ya dace ba ke ya je dan masallaci da dan abin nan dan masallaci da zuwa zai je masallacin da bayan ko je masallacin ina ko je na nan wanda yanzu da shi na almana ko na cbn <laughs> shi ne iya gaba da masallacin yana yi kuma kuma wani kyautan wani abin zai fara bayarwa dubu ɗari ne dubu ɗari shi ne kamar ya ba da ya ba da naira naira ɗari haka ɗaya eh, ba shi kenan sai eh, gaskiya da wannan dan wannan a ai eh, wannan sun fi kuma damuwa wani ɗan boko ne duk mutumin da zai zo ya ce wallahi ka za su kuma ya yi ba ku yarda da shi ba ne eh, ai galiban wani neman taimako a wajen yan boko ka je wajen masallacin ba irin nan wajen irin da yan boko sai ka gaba wanda ba ka sira kana kaji za su tafi baki ma haushi ma suke shi za ka yi taimako a masallacin ba wani ya rera mana zuwa amma kai ma liman bayani ne ya gamsu da bayanin kai bi ne sha Allah za za ka samu alkhairi da yawa wa rajulun asabatu faqatu da mutumin da talauci ya same shi hatta ya kula salata min zauri fita har sai da wasu mutane daga cikin ma'abota hankula uku uku suka faɗa na min kauni daga mutanen sa akwai wata ruwaya kuma hatta ya kuma har sai wasu mutane uku sun miƙe daga cikin ma'abota hankali daga cikin danginsa sun miƙe sun shaida cewa laqad asabat fulanan nafa faqa haqiqa wa da talauci fa ya same shi fa halat lahu mas'ala to tunda sun shaida ba shi ya faɗa ba sun gani ne suka faɗa anan ya halatta ya roƙo eh Musulmi ya ruwaito wannan eh wannan shine hali uku da ya halatta mutum ya yi roƙo in ba haka ba an sawa mutum haja su irin wannan na ƙarshen nan Tafilisi kenan eh mutum ya yi tafilisi, na na ƙarshen na yadda misali wasu za ka wani bai da wannan ta amma za ba shi da kaya kullum zai sa kaya masha Allah har man baki yake da shi misali yana shafa hmm. ko bai da kuɗin akwai ma fesfes za ka gan shi akwai da gaske na san wani wanda kullum zai yi wanka amma bai da komai Allah bai da komai amma kullum za ka shi ya sa kaya mai kyau kaga wannan kaya mai kyau din ya nuna yana da shi mutane suna duba zagaye za su ce wannan yana da shi ba sai mun ba shi ba hmm? ya siyar da rigar sharu usulun sunna ne imam ahmad بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا قول الله تبارك وتعالى هكذا ما مكان الله تبارك وتعالى في سورة الحشر أتكون سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واتو إن هل ذاك بعد فيض za a raba ganima a ba da fai'u to a ba wa'annan talakawan wa'anda suka yi hijira allazi na uku da jomin diyari ne wa'anda aka fitar da su daga gidajensu sannan aka kwace musu dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yardansa wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon addinin Allah da manzo su ka fi cancanta a basu faihu a gane daga cikin baitul mali na musulmai saboda su suka yi wa musulunci wahala tun farko an gane su suka fara wahala a musulunci tun farko saboda su suka fi cancanta su samu ganima su samu faihu ulaika hum sadiqun to wa'annan su ne masu gaskiya wajen imanin su Allah ya gamsu da su wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim wa'annan da suka zauni gida kuma suka zabi imani an gani suka zaunar da gida sun zaunar da wa sun zaunar da muhajirun suka zaunar da gida kuma waqtarul imana suka zabi imani tun kafin zuwa muhajirun sun zabi imani sun ga sun amshi musulunci tun kafin zuwa muhajirun yuhibbuna man hajara ilayhi suna son da suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ko ba sa ji a cikin ransu wani bukata daga abin da aka ba muhajirun su ji suna jin hasada ga abin da aka ba muhajirun ba sa jin komai sai farin ciki wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa kuma suna fifita muhajirun akan kawukan, kansu an gane su fifita su da dukiya su fifita su da wasu abubuwa na alkhairi ko da suna da bukata kuma tsananin yunwa eh kamar yuka shuha nafsi fa ulai kum kawai. duk wanda aka kiyaye shi daga rowan kai to wa'annan su ne masu babban rabo wallazina ja'u min ba'di to wa'annan da suka zo bayan muhajirun da ansar ba yaquluna rabbana ighfir lana wa'anda suka zo bayan wa muhajirun da ansar su waye wa'annan a ganin tabi'ai tabi ne har zuwa gare mu mu ne muka zo min ba'adikin ko sawa'un ba'adiyya ce qariba ko ba'adiyya fa'ida idan suka zo min ba'adikin bayan muhajirun da ansar kamar mu kenan ga aikin da Allah ya bamu kada mu wuce wannan aikin ba, shi Allah ya bamu aikin ya qulu nabi rabbana ghfir lana wato suna cewa ya Allah gafarta mana kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani wannan shine aikinmu aikinmu yin addu'a ga magabatanmu ba wai tsinuwa ga magabatanmu ba an gane wannan ko shine maganar Aisha ta ce an umarce su su nema masa habbai gafara sai suka zage su eh? shi Allah aikin da ya bamu mu an ce ne mu nema masa habbai gafara in ka zaka ce to ai sahabin da ya zo ya yi laifi kaza ba ya zo ya yi laifi kaza ba ya yi laifi kaza ce Allah ya fi ka sanin laifin in babu kira me ya ci gawayi me yasa Allah ya ce ka nema musu gafara Don sun yi laifin ne in har ya inganta sun yi laifin da ka faɗa to laifin da suka yi shi Allah ya ce ka nema musu gafara in ka ce laifin bana da girma zai yi to ai Allah ya fi ka sanin girman laifin kai ne za ka yanke hukunci ka ce kar a nema musu gafara ko Allah wa ya kamata ya yanke hukunci Allah ya kamata ya ce to ai wa'annan sahabbai sun zalunci ahlul baiti sun kwace musu mukami kana yi musu addu'a irin magana da su yan shi'a suke faɗa sahabbai sun zalunci alibai shin da gaske sun zalunci alibai kaddara da gaske ne balantana ba gaskiya ba ne a kaddara da gaske sun zalunci alibai shin Allah ya san sun zalunta din ya sani kama wani hukunci ya ce a yanke musu ya ce tun da sun zalunci alibai a tsine musu a kafurta su sai ce abin nan sai Allah ya ce wa'annan da suka zo bayan aikin da na ba ku na san sahabbai na sun yi laifi kaza da kaza da kaza da kaza duk na san an gane wani ko to da haka wato ku ce rabba na ka lana aikin da za ku kenan hmm. ku ce ya Allah gafarta mana mu masu laifi sannan ka gafarta mana ka gafarta mana ɗan uwa ne nan da zai sama kuna da imani hmm. ka gafarta mana ɗan uwan mu wanda sun riga mu yin imani mun san sun yi laifi amma wannan laifin ni suka yi wa laifi kuma na yaɗe musu me ya rage kuma wala ta da fi na ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya a cikin zukatan mu kiyayya ga wanda suka yi imani kada ka sanya mana kiyayya kada ka sanya mana hasada ga wanda suka yi imani rabbana ya ubangiji mu innaka ra'ufun rahim kai mai tausayi ne mai rahama idan mutum ya sauki cikin wannan aya to duk abin da dan shi ya kawo amsa na cikin nan dan zai iya kawo ma tarihi sahabi yayi kaza yayi kaza ya kwace fati abubakar ya kwace wa fati wa fadar waye waye waye sannan kuma bai sun kwace mulki ga ahlul bait sun hana duk wannan gaba ɗaya sun tattara ƙarƙashin mai laifi ko shin da gaske ne abin ya faru wannan magana da ƙarya ne gangan kurege ne amma mu kaddara ya faru sunan shi dai laifi ko to dama Allah ya san za su yi laifi tunda Allah ya san za su yi laifi shi yasa ya ce gaba ɗaya bai ba mu wani aiki ba kada mu tsaya mu zama to alƙalai kan mu zo muna kiyayya ga wayannan bayan Allah aikin dai ba mu gare su ko ma menene ne ya ji shi mu nema musu gafara in dai mu masu biyayya ne ga Allah ne kamata mu ya mu gafara hadisin annabi an ce annabi cewa idza zukira afadi fa amsiku wa idza zukira alqadar fa amsiku idan aka ambaci sahabbai na kawo baki kada ku bada wani abu kan sahabbai na sai alkhairi haka ambaci kaddara ku kawo baki kan ku faɗi komai sai alkhairi ba ga shi mutumin da ya san fiƙin wannan hadisin ya san yan shi sun yi kuskure mai girma sun yi mummunan fahimta ga addini da suke tsine masa habbai an gane wani ko saboda haka Allah ya riga ya raba aiki kashi uku akwai aikin muhajirun akwai aikin ansar akwai aikin zai da jawo ba'ali aikin muhajirun su ne an fitar da su daga gidajensu da dukiyarsu suna neman falala daga Allah da yardarsa kuma ke biki mai wa yansuruna Allah wa rasula a gane ku sun ce ke Allah da manzansa sun ce taimaki addinin Allah wa'annan sun riga sun gaba sun gaba da Allah lami lafiya ulaika humus sadiqun can kuma sun zaunar da gida sun zaɓi imani sun zaunar da sun zaunar da ainihin muhajirun gidaje ko sun ɗauko manzon Allah sun ba shi mafaka sun za kaza sahabbai sun ba su mafaka suna neman falalan Allah da yardansa sannan kuma suna taimakon Allah da manzansa a gani kuma sun fifita muhajiru a kan kawai sai Allah ya ce wa'annan kuma su ne mublihun sun gama sun gama da Allah lalai lafiya to zo kai da ka zo bayan su a wani aiki za ka yi A kasu aiki da za ka yi wa'annan mutanen da suka yi wa musulunci aiki da swadikun da mublihun babu abin da ake so ka yi face kai a zuwa gare su sai kuma sai ka ce ma Allah ba za ka yi addu'a ba tsire musu za ka yi wannan shi ne abin da ɗan shi'a ya aikata an gane Allah ya ce na fasan sun yi laifin na san sun yi laifin da kake faɗa amma ni na saka kai musu addu'a kace ya Allah tun da sun yi laifin billahi lazi ba zan yi addu'a ba haka yace Allah subhanahu balantana mafi yawan laifin da yan shi'a ke jingina wa sahabbai ƙarya ne an gane babu wani isnadi wanda ya tabbatar da su kuma Allah ya nuna sahabbai mutanen kirki ne ba zai yi mutanen da ke da wannan sifa a ce sun yi wannan laifin ba na'am fa'adau sahaba min ar-rawafid wal khawarij wato makiya sahabbai daga cikin shi'a da yan khawarij laysu min ikhwani ba su daga cikin yan uwansu na'am wal in imtala'at bil fil. wa ghfir lana ko wa yaqulu rabbana ghfir lana wal ikhwanina to su yan shi'a su a'ada ne ba yan uwansu bane bal qulubuhum imtala'at bil bal qulubuhum imtala'at bil gil wal haqq zuciyarsu ya cika da kiyayya da kuma keta ala ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam wa al-ilm tasirin wannan wannan wannan kiyayya da kuma wannan kiyayya din a cikin rayukan su ya fayyada ta hanyar harshen su ta hanyar harshen dan shi'a zaka san cewa lalle gaban yayi tsarani na'am kuma ya bayyana ta hanyar ga alƙalmar su akwai kafirta sahabbai da zargin sahabbai da suka da sahabbai eh ta iya zilla kai ma za ka yi mamaki dan shi abin yadda da qur'ani amma zai yadda da abin da ya karanta a wani littafi littafin da wani ya rubuta zai iya rubuta shirme zai iya rubuta kuskure siyasa na iya shiga cikin rubutun za ga wani lokaci mutum ya yi rubutu rubutun nan na cike da siyasa da ra'ayi hmm? musamman tarihi tarihi in mutum bai kaɗa ba zama wani rubutu rubutun da ya yi ra'ayin shi ne na siyasa sai ya rubuta shi a matsayin kawai tarihi an gano wannan ba sai da ƙur'anin ba Allah shi tsare mu Allah shi rufa mana asiri eh سبحانك اللهم وبحمدك نعم وعليكم السلام ويوم وعلى زورة لك المتش ولي باو الله زي بعد الشاورة بيت هناك شخص يريد أن يشاورنا فعليك أن تنتني نعم نعم eh ko ya ka zo nan ne kaɗan matso saboda mutane su kauce na ga da kyau ne maka yana banji da kyau yawa zo ka zo nan masha Allah Bada. Na wata ya kan neman taimako. Mr. nake tunanin insha Allah ka da ƙara daga murya dan Allah sosai wanda nake tunanin aka jaraba insha Allah za a dace eh ah. shawara ita ce na kasa neman taimakon kamar ismi uku eh akwai na wajen ishirin ishirin amma malam ina tsoron uwa ci shi har in kai karshe don wani in ya abin da ya mai zafi zai ɗan ci shi duk magana ta san ana akwai kashin farko na yan dubu ishirin ishirin ko hamsin Eh. akwai na biyu yan dubu goma goma akwai na ukun su yan dubu biyar biyar su ma sun in Allah ya sa muka cimma wannan lamba sun za mu iya samun miliyan biyu a shekara da rai amma a shekara ake su kowane hmm. group cike nasu ba mutum ɗari ana neman su a cikin shekara ɗaya su kawo nasu a shekara kafin shekarar ta su ta zagon Allah ya sa haka su ma hamsin da haka su ma ɗari masu dubu goma goma kuma zai zo a jaraba ta haka kafin ɗan uwa su ce sun tsoron da juna don na ga kamar tsoron juna mu muke ji kan ku kamar yadda ka gaya mana malam je ka ci tallan abin ce haƙuri za a yi mm. hakan za mu jaraba zai zama bikin mu kafin Allah ya kawo wani da zai bi cikin mu za su ce abin magana ta wuce. ai yan uwa da sun ji dubu ishirin ishirin mutum hamsin ko kowane mutum ya wani ko mutum hamsin kowa ya kawo dubu ishirin ishirin wasu kuma dubu goma goma eh. gana ana wani ɗari da mutum ɗari da arba'in da tara ko da yan gaba na ma na sun kuma na arba'in daga eh. wannan shawara ka kawo shi mai kyau ne sosai gaskiya mai daɗi ne sosai sai dai wajen aiwatar da shi ne a aikace ka san bahaushe na cewa tsakanin ɗan adam da kuɗi wani yana da shi amma yadda zai iya rufe da ya ce ba da wannan kuɗin yana da wuya kana ganin yanzu dubu uku uku ma muka ci yana da shi dubu uku uku yanzu yana nan cikin takarda yanzu ga sanan masu amsa kuɗin su malam bashir da waye ma da kai bo sai waye waye na uku mamar fari to dubu uku uku aka ce a kawo dubu uku uku ya gagara yanzu yanzu a cikin wannan majalisin yanzu akwai da yawa wanda suna nan suna kallo na ban san su ba amma idan suna nan yana kallo na sun yi alƙawarin dubu uku ba su bayar ba shekara ɗaya kawai ana so gaba da dubu uku ga malam bashir na kila za ka ɗan sharhi kila akwai irin to dubu uku ne da ce ma dubu uku ana rufe ido ana bayar wala za mu samu ci gaba sosai aga a ce mutane ɗari mun ba da dubu uku nawa kenan dubu ɗari uku a gani to ba a samun haka ba a samun hakan sai ga dubu ɗari uku ba sai ga dubu ɗari uku nan wallahi ga duk majalisin gaba ɗaya daga farko majalisin har ƙarshe wallahi da wuya an da dubu ɗari uku haka ba wai majalisi ne ba da nan da na dare da waye wallahi wani lokaci daga dubu ɗari uku ya ƙi samuwa wani lokaci a haɗa har da majalisin can na yamma da sauransu sai mun fita waje sannan ka ga al'amura suna tafiya yanzu majalisinmu na yamma ina ganin da wuya in mun tara dubu arba'in duwa arba'in wallah bai taru ba zai sun yamma ba arba'in to nan kuma ina tunanin ba na tunanin a nan wajen inda ba wai wani kwakwaran wani abu da a ce wani ya bayar a dunkule ba wallahi ban tunanin an tara dubu ɗari a nan wallahi nan ba tara dubu ɗari ba haka to kuma irin wannan shine muke so ka sani to ban san shawarar zaka bayar ko kan wannan baɗin ila akwai dabarin zaka bayar ko akwai hikiman da ila wani abu zai fito ila fiye da haka din ila

idan a dubu uku a shekara magana gaskiya malam ba ba ta haka sai yanzu gaskiya idan a je dan karin ko lokaci za ga ana da suka ci shi eh. sai ga ita da ta kai tana ganin dubu uku zan biya zan biya zan biya amma duk wani mutum da ya san misali duk wata da zai ɗauki naira dubu ɗaya misali ya bada ka san a shekara dubu ishirin sai kan zan bada yana ganin wannan malam ba wani abu ne ba ba wani abu bane amma ya za mu yi mu sarki ta kan haka a sa ko wani abu a cikin malam ni ne ba haka mun ba wani ya kira na a waya ok akwai sunan ka ciki amma ba taɓa kiran ka ba a'a shi <laughs> abin da ya sunan shi eh, ya ce shi bai taɓa shi an kira shi an bai waya an kira shi an kira ta da shi ya kawo kuɗi na? da ce daga gaske ake ba ma sai an yi ta yawo ba wallahi za mu yi abin da muke so mu ko mu gudanar da shi a wadace gaskiya zuciyar ne da kuma al'amura da abubuwan sai ka kasa gane dai inda abin ya doka bibiyan abin